Timoti ta fari Sura ta shidda Duk ɗaukacin masu igiyar bauta a wuyansu, su ɗauki iyayen gijinsu a kan sun cancanci a girmama su matuƙa don kada ɓata sunan Allah da kuma koyar wannan. Waɗanda suke da iyayen giji masu ba da gaskiya, kada su raina su, domin su ‘yan uwa ne a gare su, sai ma su ƙara bauta musu tun da yake waɗanda suke moron aikin nan nasu. masu ba da gaskiya ne ƙaunatattu kuma a gare su ka koyar da waɗannan abubuwa ka kuma yi gargaɗinsu duk wanda yake wata koyarwa daban bai kuwa yarda da sahihiyar maganar Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma koyarwa da ta dace da bautar Allah ba, girman kai ya ciccika shi kenan. Bai san kome ba, yana da muguwar jarabar gardama da jayayya a kan maganganu kawai waɗanda suke jawo hasada da husuma da yanke da mugayen zace-zace da kuma yawan tankiya a cikin mutane masu ɓataccen hankali waɗanda har gaskiya ta ƙaurace musu suna tsammani bin Allah hanya ce ta samu. Bin Allah a game da wadar zuci kuwa riba ce mai yawa, don ba mu zo duniya da kome ba, ba kuwa za mu iya fita da kome ba. To, in muna da abinci da sutura, ai sai mu dangana da su. masu dokin arziki kuwa sukan zarme da jaraba su fada a cikin tarko suna mugayen sha'awace-sha'awace iri-iri na wauta da cutarwa irin waɗanda suke dulmayar da mutane su kai ga lalacewa da hallaka ai son kuɗi shine tushen kowane irin mugun abu don tsananin jarabar kuɗi kuwa waɗansu mutane har sun bauɗe wa gaskiya sun ja wa kansu baƙin ciki iri-iri masu sukar rai amma ya kai bawan Allah, ka guje wa waɗannan abubuwa, ka dimanci aikin adalci da bin Allah, da bangaskiya da ƙauna, da jimiri, da kuma tawali'u. Ka yi fama, famar gaske saboda bangaskiya, ka riƙi rai madawamin nan, wanda aka kira ka saboda shi, sa da ka bayyana yarda, kyakkyawar bayyana yarda a gaban shaidu masu yawa. Na gama ka da Allah mai raya kome. na kuma gama kada almasihu Yesu wanda ya shaida kyakkyawar shaidar nan a gaban Buntus Balatus, ka bi umarninsa ba tare da wani aibi ko zargi ba, har ya zuwa bayyanar Ubangijinmu Yesu almasihu, wannan kuwa makaɗaicin mamallaki, abin yabo, sarkin sarakuna, Ubangijin iyayen giji zai bayyana shi a lokacinsa, shi ne kaɗai marar mutuwa. yake kuma zaune a cikin hasken da baya kusatuwa shi kuwa ba mutumin da ya taɓa ganinsa ko kuwa zai iya ganinsa girma da madawwamin mulki su tabbata a gare shi amin amin masu dukiyar duniyar nan kuwa ka gargaɗe su kada su nuna alfarma kada kuwa su dogara da dukiya marar tabbata sai dai ga Allah wanda yake ba mu komi alwace don mu ji daɗinsa. sai dai su yi nagarta da bijinta a wajen aiki nagari su kasance masu hannu sake suna alheri ta haka suke kafa wa kansu kyakkyawan tushe don nan gaba domin su riƙi rai wanda yake na hakika ya timoti ka kiyaye abin da aka baka amana ka yi nesa da masu maganganun saɓo na banza da wofi da yawan musu da ake ƙarya ake ce da shi ilimi. waɗansu kuwa a garin taƙama da haka har sun kauce wa bangaskiya alheri ya tabbata a gare ku.